jihohin da ke shirar arewa maso gabas din kuwa su ne jihar adamawa bauchi borno gombe taraba da kuma jihar yobe wakilin hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabas wanda shine shugaban sashen muhalli da albarkatun gona a hukumar malam adamu lawan ya bayyana gamsuwarsa da abin da ya gani sannan shaida cewa za a faɗaɗa shirin nan gaba domin samar matasan shiyar aikin dogaro da kai gaskiya na yi farin ciki da ganin abin da ya kana a nan bayan training ɗinsu cewa sun yi stop wanda muka gani da briquet wanda ya zama ginshiki ne na empowering ɗin north east gaba ɗaya saboda sun samu training ɗin da za su je su samu hanyar samun cin abinci kuma za su koyar ma wasu saboda an koyar musu ne su su iya kuma su koyar ma wasu ta wannan hanya za a yaki talauci a north yanzu certificate ɗin da aka ba su ta north east development commission aka ba su Su kuma wanda suka musu training za su rubuta ma north east cewa wayannan fa sun iya kamar yadda suka turo ni na duba naga sun iya din dama north development commission ta yi alkawarin za ta ba su tata park wanda za su je su ci gaba waɗanda aka koya musu sana'o'in sun yaba da shirin da suke fatan in sun koma jihohinsu za su koya wa wasu matasan don su masu amfana daga shirin dogaro da kai. alhamdulillah babban abin da zamu yi shine godiya wa Allah da kuma wannan ma'aikata na North East Development Commission wato ma'aikatan da Allah Ubangiji ya sa mata hakkin kula da ci gaban arewa maso gabashin kasan nan sabida mu abin da muka gani a wannan sati ɗayan shine cewa lallai alama alkaluma sun nuna cewa mutanen arewa maso gabas daman abinda muka rasa dama ne ba wai mun gaza ne ko kuma ba mu da ilimi ko ba mu da baiwa ba Allah ya kawo wannan commission na north east development ta kawo damar kuma a yau din na, ina tabbatar mana cewa mun sake samun karfin gwiwan cewa mun samu ƙarin mutanen da za su kara cire mana kitse a wuta ta hanyar inganta sharar da muke zubarwa ya dawo a gawayi kuma ya dawo itace to nan zai rage mana kwararowar hamada ta hanyar rage sare-saren daji Allah ya ba musa Ibrahim Ahmad zo daga Adamawa State amma zan ce shine alhamdulillah da sun kira ni nan sun zo sun kara min ilimi wanda ba saman zan dauka ba an ce za mu zo mu haɗa stof mai inganci da gawayi to da muka zo mun adama guda biyar mun haɗa kan mu dama tun a hanya in muka zo za mu raba kai mu je mu ɗiba ilimi a gefe biyu ne yan wana guda uku sun je sun yi gawayi mu kuma guda biyu mun yi stof don shawaran da suka ba mu kuma in mun koma sai mu je mu haɗa kan mu a wuri ɗaya mu raba ilimin da muka samu a stof da muka koyan nan da na ga stof ɗin na saman za mu wani aiki mai yawa ne za yi wani welder a yi mannana a mannana amma kawai abun da muka yi lissafi ne da sa jiki don dama shi sa nake kara gode North East Development Commission su kara fadin abun da suke yi don akwai wanda muka yi Adamawa State sun karantar da mu akan yadda ake kula da shara don karya ma society ka illa suka ce mu kara duwa next za su kai mu next level to gashi alhamdulillah mun zo mun ga next level da suka mana insha Allah mun koma za mu yi amfani da ilimin da aka koya mana mu koya wasu sanan mu amfana da shi. An dai guda da koyawa matasan sana'ar a birnin Bauchi na tsawon mako guda. abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya